radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 An kamo rediyo Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Laraba. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. A jerin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau. Bayan sa muna ɗauke da shirin nan na muryoyin ku masu sauraro daga nan kuma sai shirin nan na kistoshin rayuwa sai kuma shirin nan na shiryar alkur'ani mai tsarki. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin duk waɗannan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 22 ga watan Satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da kuma shabir ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 41 da suka gabata a rana irin ta yau. Saddam Hussein tsohon shugaban kasar Iraki ya fara kaddamar da yaki akan kasar Iran. Saddam Hussein ya fara da kai hare-hare akan garuruwa da ƙauyuka da suke kan iyakar kasar Iran da Iraki a lokacin. inda ya kashe ɗaruruwan mata da ƙananan yara a cikin garuruwan da suke kan iyaka kafin daga bisani ya fara harba manyan makamai zuwa cikin manyan birane na ƙasar iran saddam hussein ya fara kaddamar da hari akan ƙasar iran ne bayan samun tabbaci daga ƙasashen amurka da sauran ƙasashen yammacin turai da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa akan za su ba shi cikakken goyon baya da kuma taimako na makamai da kuma kudan kuɗaɗe kuma kasashen turai sun bashi dukkanin abin da yake bukata domin share kasar iran kamar da kuma kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya da suka hada da saudiya kuwait jordan da dai sauransu sun baiwa saddam hussein dukkanin taimako wanda za su iya inda ya samu biliyoyin daloli daga masarautar saudiya da kuwait domin murkushe kasar iran duk da cewa a lokacin shekara ɗaya ne da samun nasarar jun juhali a kasar ta iran amma dakarun na iran da kuma dakarun sa kai sun kwashe tsawon shekaru takwas a jere suna fafatawa da sojojin saddam hussein waɗanda suke samun ɗauki daga ƙasashen turai da larabawa amma da ƙarshe sojin iran sun fatattake su inda suka danna su har zuwa ƙasar iraki da ƙarshe dai an kawo ƙarshen yakin banda majalisar ɗinkin duniya ta shiga tsakani banda ta sanya ido tana kallo har tsawon shekaru takwas. masu ware ko kun san cewa shekaru 61 da suka gabata a rana irin ta yau 22 ga watan satumbar shekara ta 1960 kasar mali ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turawan faransa kasar mali ta kasance kasa ce mai rayun al'adu tun kimanin shekaru 2000 da suka gabata daga karni na 8 zuwa karni na 16 ta kasance karkashin dolar sudan amma lokacin da morocco ta mamaye wani bangare na daular sudan mali ta kasance a cikin yankunan da morocco ta mame daga lokacin kuma kabilu suka fara iko da yankuna a cikin karni na goma sha tara ne faransa ta fara iko da kasar mali amma shekara ta 1958 mali ta zama mai kwarekwaren cin gishin kai a cikin shekara ta 1960 ta samu cikakken yancin kai daga turan mulkin mallaka na kasar faransa mali tana da faɗin ƙasa kilomita marabba'i miliyan 1,240 tana makwabtaka da ƙasashen niger Mauritania, Algeria, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea da kuma Senegal. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. shirin na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Maha sauraro Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin mana wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. gwamnatin sudan ta ce an kame dukkanin masu hannu a yunkurin juyin mulki a kasar minista harkokin wajen kasar iran ya ce kasar za ta ci gaba da halartar tattaunawa kan shirin ta nuna nukiliya a birnin vienna yahudawan sahiyuniya sun garkame masallacin annabi ibrahim salam da ke birnin khalil a falasdinu yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake ministar harkokin wajen kasar sudan ta sanar da cewa an kame dukkanin masu hannu a yankunan juyin mulki a kasar tashar rasha today ta ba da rahoton cewa ministar harkokin wajen kasar ta sudan maryam sadiqul mahadi ta sanar da cewa zuwa yanzu dai an kame dukkanin waɗanda suke da hannu a yankunan juyin mulkin da aka yi a kasar a jiya talata ta ce wasu daga cikin manyan jami'an sojan kasar da kuma wasu masu matsakaitan mukamai da kuma wasu masu kananan mukamai ne suka shirya juyin mulkin a jiya amma bai samu nasara ba kamar da kuma ta ce wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnati da aka hambar sun taimaka musu ministan harkokin wajen kasar ta sudan ta kara cewa a halin yanzu dai dukkanin mutanen sun shiga hannu kuma za a gurfanar da su a gaban kuliya domin su fuskanci hukuncin laifin da suka aikata minista harkokin wajen kasar iran ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin kasar za ta ci gaba da tattaunawa a biyana da nufin farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya wadda amurka ta rusa a tsakanin iran da sauran bangarori da ke cikin yarjejeniyar tashar press tv ta ba da rahoton cewa amir abdullahian ya ce gwamnatin shugaba ibrahim ra'isi ta yi abin da yake daidai da tsari da kuma ka'idoji kuma za ta ci gaba da neman sauran bangarori su aiki da abin da ke cikin tsarin tattaunawar ta Biyanna. a cewar ministan harkokin wajen kasar ta iran gwamnatin ra'isi ba ta yarda da halayen amurka na rashin girmama dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa ba kuma amurka ba za ta hana ci gaban ƙasar ta iran ba ta hanyar matsin lamba ko saɓawa alƙawalan da ta ɗauka iran da manyan ƙasashen duniya shida amurka rasha china faransa burtaniya da kuma jamus sun cimma yarjejeniyar nukiliya da ake kira da jcpoa a shekara ta 2015 bayan shekaru uku amurka ta yi watsi da wannan yarjejeniya a ƙarƙashin shugabancin donald trump duk da cewa dai iran ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da kuma yin aiki da dukkanin abubuwan da ta kunsa sai dai a nasa bangaren sabon shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce amurka za ta koma a cikin wannan yarjejeniya kuma tana tattaunawa da dukkanin sauran bangarori domin ganin an warware wannan takaddama ta hanyar diplomasiya. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Yahudawan Sahiyuniya sun rufe masallacin Annabi Ibrahim alaihi salam tare da hana musulmi gudanar da ayyukan ibada a cikinsa. Kamfanin dalancin labaran Ikna ya nakalto daga tashar Al Jazeera cewa tun a yammacin jiya talata Yahudawan Isra'ila suka rufe masallacin Annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake birnin Khalil a Falastinu tare da hana musulmi gudanar da ayyukan ibada da salloli a cikinsa. shugaban kwamitin masallacin Sheikh Hafiz Abu Sanina ya bayyana cewa Yahudawan sun garkame masallacin Annabi Ibrahim ne tun daga lokacin faduwar rana a jiya inda suka hana yin sallar magriba a cikin masallacin daga lokacin kuma har zuwa yau Yahudawan suna cikin masallacin ya ce Yahudawan sun kutsa kai a cikin wannan masallaci ne tare da keta alfarmasa da sunan gudanar da bukukuwan idin Yahudawa wanda suke yi a kowace shekara a wannan lokaci. wanda ake sa ran ko mai yahudawan za su fice daga masallacin bayan kammala bukukuwan nasu tun a cikin shekara ta 1994 ne dai yahudawan suka fara yin wannan kutse a cikin masallacin annabi ibrahim da sunan gudanar da bukukuwan yahudawa na shekara-shekara birnin khalil na gabar yamma jordan ne sannan kuma akwai matsugunan yahudawa 'yan sharauri zauna kimanin 400 a gefensa wanda gwamnatin isra'ila ta gina kuma sojoji ke ba su kariya minista mai kula da harkokin addini a ƙasar saudiya ya sanar da cewa sun kawo gagarumin sauyi a cikin lamura na wa'azi a ƙasar tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa abdullatif al sheikh minista mai kula da harkokin addini a ƙasar saudiya ya sanar da cewa sun kawo gagarumin sauyi a cikin lamarin wa'azi da ma sauran jawabai na addini da ake gabatarwa a ƙasar. rahoton ya ce a zantawarsa da tashar nbc minista mai kula da harkokin addini a kasar saudiya ya bayyana cewa a halin yanzu kasar ta ɗauki salo na sassaucin ra'ayi da kuma faɗa da tsatsauraran ra'ayi na riƙau na addini ce yanzu abin da ke a gaban ma'aikatar kula da harkokin addini ta kasar saudiya dai shine yaɗa sassaucin ra'ayi kuma wannan yana cikin alkur'ani da hadisan ma'aiki tsira da amince allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka kan haka ministan na saudiya ya ce ma'aikatarsa ta ɗauki ƙwararren matakai na sanya ido da kuma bin kadin dukkanin bayanai da malamai suke yi a wuraren wa'azi da hudubobin juma'a da lamarra da suka shafi addini ganin kuma ya kara da cewa an samar da tsari guda ɗaya wanda dole ne dukkanin malamai masu wa'azi da limaman juma'a su yi aiki da shi a faɗin ƙasar to jama'a masu ware ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya tattaro ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. shirin da ke bibiyar wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankalin nahiyar mu ta afirka shirin na yau zai yi dubi ne kan bikin shekara-shekara na makiyaya wanda jamhuriyar niger ta saba shiryawa a garin ingal na jihar agadas da ke arewacin kasar da aka fi sani da sallar lasar gishiri ko kuma kirsale da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka To madalla a jamhuriyar Nijar a makon jiya ne aka gudanar da bikin sallar lasar gishiri ko kirsale a garin Engal na jihar Agadir da ke arewacin kasar bikin wanda ake yi shekara-shekara wata dama ce ga makiyaya daga ciki da wajen kasar ta Nijar domin su shayar da dabbobin su ruwan wani tafki mai gishiri na musamman da nufin kyautata lafiyarsu haka kuma bikin wata dama ce ta makiyaya su baje kolin su su kuma bayyana matsalolinsu ga hukumomi da zumar a warware musu baya ga bashe kolin al'adu iri daban-daban na mutanen abzin buzaye da fulanansu malam abu intirwak wani masanin tarihi ne da lamuran yau da kullun a jihar agarsa ke arewacin kasar ta nijar kuma na suma da tambayarsa tarihin wannan bakin na lasar gishiri ko kuma kirsale eh, lallai kirsale sallah ce ta makiyaya wadda ta doko tarihi ba yau ba saboda in kun lura aka ci wannan karon na hamsin da shidda ne kenan eh, ko da ya zamanto a shekara ake yin ta kaga kenan shekara hamsin da shidda balle ma akwai shekaru da yawa wa'anda ba yi ta ba kenan in an ka kilga wa'annan shekaru za a samu shekaru da yawa da ake wannan sallah ta makiya da ake ce ma kirsale a yankin ja agadis musamman ma a ingal eh, kirsale ta dauko tushin ta tun da dadewa eh, ba mu iya ba da exactama lokacin amma abin da za mu gai dalilanta ka san ita ƙasar ta ingal ko in ce yankin na ingal yanki ne na makiyaya wanda da muhimmanci kwarai ga makiyaya saboda yanki ne mai gishiri da kuma ma yanki ne wanda yake hidda ciyawa sosai irin wadda dukiya take bukata wannan gishirin yawancin makiyaya su suke nemowa daga kasar tawa daga kasar maradi daga ƙasar zandar kai haince ce ma daga har daga nigeria har daga mali ko ina mutane lokaci ana gamuwa can wurin a kiwo don a samu wannan dama na tama mutane amfani daga nan cikin arewa ma akwai duka makiyaya waɗanda ke cikin ayir ko waɗanda ke cikin wajen arlit ta ko ina dai hashil wuri ne inda makiyaya ke gamuwa to tun cin falazul makiyaya na gusum waɗanda ake ce ma kelgris abuzunawa kenan na kelgris da na gabas wanda ake cema musgu ana samun su wajen zandar bilbishi suna zuwa kiwo a hiddo busashe daga gonakai a zo arewa zuwa wannan wurin da ake cema azawa wanda yake da muhimmanci wajen kiwo wannan mutanen suna da shugabanninsu abzunawa wanda da sarakensu da sauransu in za su gangarowa duk wani ba abzu ne da ke nan cikin azawa za ya musu tarbo irin nagari kaga nan wurin sai a samu a yi zanta a taru saraki su yi gamuwa mai muhimmanci inda za a ba da labari za a ɗauka kuma wasu matakan ne na tare da eh, cudayyar juna hashin na tare da duk abin zai shahi cin gaba na makiyaya a cikin wannan fannin. ko menene aka fi mai da hankali akan shi a zagawar bikin na lasar gishiri ga dai malam abu in da ci gaban bayanin wannan lokacin ne matasa suke samun damar wasa masu rakunma masu kyau su zo su gwada su masu jakkai masu ado su gwada su masu rakunma masu gudu su ma a gwada su a cikin kambala abu da yawa ake yi mai muhimmanci ana nan ana zaman duniya sai aka wani lokaci inda Eh, hukuma da shi kenan da muhimmanci sai ta ba shi wani suffa na a hukumce gara a maida shi babbar sallah kuma sallah ta ƙasa lokacin nan ne hamma aka sa wani minister wanda ake cewa ministar saharian nomad wanda lokacin da zamana za ta farawa har ta kare har ai wannan kirsalen baya da aiki sai yawo ya ga yaya abun yake ya ga yaya ciyawar take ya busashen suke ya makiyaya suke ana ma busashe alluran rigakafi ana ma waɗanda ba su da lahiya magani su ma mutane haka nan ne har a kai a yi wannan gamuwar tun wannan lokacin har yanzu sai hukuma ta sa hannunta ga shagulgullan yinta a karan farko ne dai a cikin sama da shekaru ashirin da wani shugaban kasar ya halarci bikin wanda shine karo na hamsin da shida a bana lamarin da ya wa makiyaya rai kwarai da gaske kamar da shugaban fulani makiyaya na yankin ke cewa abin nan mun ji daɗi ba mu taɓa gani shi ba saboda ya zo saboda ya ji koki-kokin talakawa saboda zaman lahiya ya zo kowane kabiloli ya gane su ya ji maganansu mun faɗi mun gaya masu kiwo mu duka kuma ya amsa ya kwatanta mamu yana ɗauki matakai bisa ga zaman lahiya shine canji <laughs> babban wanda mun ka samu a wajen kirsale shine canji mun samu sa'a a wajen nan jance na biyu a jancen zuwa abinci haka ko wani abu mutum duka bai iya yabo kanshi amma lisahin da muna yi muna yi cikin kirsali wadda aka yi duka cikin al'ada na gargajiya mu ne kawai muna zuwa da al'adodin namu ba mu yadda su ba sauran mutane waɗanda ɗan takarda wanda sun kai karatu sai su zo su ci bisa hakkinmu kenan su sake na biyu minister na, na mu muna fata shi ma ya sake tun da mun zo shi yana saidu mun zo gare shi so hudu bisa gudun hakkinmu wadda aka ci yace bana babu haka nan bana komi nan ne ana yin shi ga hili kenan muyi muyi mu gane shi ma abu ya gagara kenan shi ma ya sake tun da muyi muyi muyi tun can mun ce muna so mu na mikiyaya yace sha Allah su hudu muna zuwa gare shi za a yi to da mun ka zo nan da ma ana yi mamu da bana ma ba mu taba ganin shi ba kenan siyasa ya yi mamu mu ba saboda siyasa ne bisa ga hakkinka baka dibar shi da siyasa To ko wani amfani ne ake samu a cikin wannan bikin na lasar gishiri? Wannan ma wata tambaya ce da Malam Abu Intirwak ya amsa yana mai cewa. Tana da amfani da yawa ga makiyaya, tana da amfani da yawa ga mutanen ingalla kansu, kuma tana da amfani da yawa ga hakuma, saboda hakuma za ya zo ya yi bayani, kuma su ma 'yan proje-proje su zo su yi bayani. Duk wani wanda adda wani sakon shi na kwarai zai zo kirsa shi. kowa ya kawo kukan shi don shi ne mahimmancin wannan kirsalin din ka lura ga shekarar bana di yawancin abubuwan president da kanshi ya zo ya ba abun wata suffa inda kowa da kowa yake kokarin a nan gaba a maida makir sale su fatatada ta cewa da wannan abubuwan da ake cema fantaziya shine wannan wasan rakuma da jakkai shine gwada wanda adda rakuma masu kyau shine gwada wanda adda jakkai wanda suke da ado sosai su ne gwada wannan rakuma wanda suka foru da abubuwa da yawa kenan ana zancen a kyautata ma makiyaya inda za a ba al'adodi na da muhimmanci ga fulani su ma sun zo irin abubuwan da suna kusan bacewa suna maido su ta kangiyar walkinsu suna maido su ta kayansu na gargajiya suna maido su ma ta magungun da suke tsakaninsu na ba da shawara a kiyaye akwai wannan abubuwan da ke ake cima rashin kwanciyar hankali a yi kokari kada a gan mu ciki saboda da mu da abzuna watan da muke tare muke bai kamata ba wasu su zo su raba ka kenan fage ne na wanda ake kiyayewa da rashin tashin hankali wanda ake kiyayewa da karfafa zamantakewar tare wanda ake kokarin tsaro shi ma a yi magana shi kenan kirsale gamuwa ce mai muhimmanci ba kaya kaɗai ta shafa ba ta shafi al'umma gaba dai ta Nijar kuma ta shafi al'umma ta waje tunda a da in ana yin ta kaga turist ka ganin su ko'ina suna yawo kuma turist masu kawo kokari ne game da taimaka mutane shekarun baya da a ke an yi wani tashi hankali kuma yanzu covid-19 ta zo kaga wannan eh, tourism kenan ya dan saya kenan kirsale hanya ce kuma ita ma ta maido tourism kenan daga bana ana ganewa ke lalle kowace shekara ana iya ta cikin kwanciyar hankali kenan kowa aje hankalin shi don kowa ya zo ya gani su ma tourist ko in ce duk wasu koferan ko in ce wasu ambassad wasu kasashe da ke ezite su yi kokari su kawo kokarin su don kirsale ta ci gaba ita kadai ce babbar sallah ta makaya inda su makiyayan da kansu suna iya kawo kukarsu kuma a yi kokarin da za a ci ci gaba. duk da hakan dai wasu makiyayan kokawa suka yi da yadda suka ce ake amfani da su a wannan bikin kamar yadda wasu daga cikinsu ke cewa ni suna na bazu teku, ni ina nan fudu aiki na ne macaya ne mu ba a taɓa ba mu komi a wajenmu kuma nan tun da mun ka zo muna tare da delegation mutane wadda suke nan wannan wuri ka gane su ne kusan da tiribin amma ko so guda abunda sun ka sai wadda ya sayar da dalan shi ba su samu komi amfanin kirtale suna na daɗi daɗi daga ƙasar ingal ne nake amma rigiyar inda za mu kai shanu a darbe darbesa ko allura ban gane ba mu wannan cirsale wanda kuke gani nan ana ce cirsale sai mu sai da dukiyan mu kowa ya shigo mota ko wani wanda yana gabashi ya gada biya ji sunan cirsale sai ya sai da dukiyan shigo mota ya zo nan ko kudin ruwa ba ni samu nan belle in samu kudi wancan wanda na sai da ban gan amfani me ba cikin cirsale mu fullani mataya mataya ni ban taba gani ba ba ni zuwa kuma ba mu ji ba mutane wanda suke zuwa suna samu ni abu sai dai a ta bakin malam manafa ba magajin birnin garin na ingal cewa ya yi dambu ne idan ya yawa baya jin mai to abubuwa ka san dai ba jama'a ba wanda ya iya vraiment ya biya musu kukansu duka jama'a ce take zuwa harkar kirsa lewan abin da ya kama daga nan tsakaninmu da kominikin agades ko ta ciro a hal zuwa tsakaninmu da kominikin ingizam da ta tasara akwai jama'a wadda suke zuwa harkar kirsan akwai makiyayi wadda suke zuwa jama'a da yawa ne ba mu iya duka a ce maka eh lalle lalle kowa akwai wanda ba su jin daɗi kuma wanda duke zaman zamanto ya zo mun gane shiga shi nan an rubuta sunan shi wannan duka abin Allah ya rubuta mishi yana samu shi mun sai da abubuwa da yawa mun hidda kungiyoyi kungiyoyi mata da maza wanda za su aiki wanda yake insha Allah bakin mu in sun ka zo nan jihar mu ko Kiminkin kintamu za su samu kuma an an karbe su kuma ba za su rasa abubuwa da dama insha Allah za mu kokari vraiment a ce wagga sallah za ta zama eh, eh, misali ga salloli wanda za su wuce eh, wanda sun ka wuce za mu vraiment kokari ya zama to a ce dan abubuwa kalilan wanda ke muna da su za mu biya ma mutane wadansu bakwatocin su hukumomi dai kan yi amfani da bikin domin isar da sakonninsu iri daban-daban da wayar da kan jama'a musamman ma mazamna yankin waɗanda mafi akasarinsu makiyaya ne waɗanda suke nesa da birane a daurar bikin shugaban ƙasar bazum muhammad ya gana da ɓangarori daban-daban na al'umma da masu faɗa aji a yankin ga kuma bayanin da ya yi bayan ganawa da mambobin kwamitin zaman lafiya a yankin da ya fuskanci matsaloli na tsaro masu nasaba da tawaye a shekarun baya da ma irin ababen da ke wakana a makwabciyar kasar mali busan ku ne yau shekara kusan goma muka dogara don mu kiyaye matsalolin da muka shaida a mali kasar nan ta mali yankin nan na gab kusa da mu yanki ne wanda ya kumshi kabilu daidai irin namu suna fama da matsala kuma hausawa suka ce in ka gan gobara a gemu na uwanka ka sa mata ka ruwa rigakafi ne muka so mu yi bayan da kuka mumu shawarar cewa mu mun yi tawaye a da kuma mun ga illar da ta kawo mu rishin kwanciyar hankali rishin zaman lahiya wannan wahalar muna so mu kiyaye ma mutanenmu kuma mun san irin sakamakon da wannan aikin naku yake haddasa kuma kun kawo babbar gudunmowa kamar sojawanmu kamar sauran duk mutanen da suke aiki zaman lahiya to kuma kuna da babbar gudunmuwa saboda ku kuna cikin jama'a kuna tare da jama'a kuna aiki da ba a san da shi ba amma aiki ne mai kwari saboda ya tabbatar da zumunci yana karfafar da zumunci tsakanin kabilu na wannan yankin nan ku ci gaba da wannan kokarin yau wannan matsalan da take neman ta shiga mu ta jiha tiliya da tasara ya kamata mu fuskance ta tare shi ya sa jiya na haɗu da wakilan kabilu da suke zama wankan yankin kuma na ba su galgaɗi cewa su ba ma juna hannu kar a raba su masu wannan nuhin suna so su raba su wayansu su kasance hilani wayansu su kasance laraba wayansu su kasance abizanawa kuma kowa ya ɗauki makamai domin ya kare kanshi in za ka kare kanka za ka kare kanka saboda wani in ta zama wata kabila ce to babu zancen kare kai dole sai an yi fada amma mu za mu kiyaye haka za mu ɗauki matakai kuma tare da ku zaman lahiya ya tabbata mu karfafa da shi kuma mu yi amfani da duk irin abin da yake sanadiyar shi za mu ba ku goyon baya hiye da abin da muka yi saboda yau muna bukatan ku hiye da jiya a ƙasar azawa yau muna bukatan na agadas da na tawa ku tashi tsaye ku kama mu yan uwanku na azawa to masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala da ma waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya shirin afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu sauraro Ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyu hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku don zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ne na naku Hassan Talba George Patusku ina so ne amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga gwamnan jihar Yobe wato yi excellency Alhaji Honorable Mai Malabuni a bisa kokari da yi na tallafa al'umma ta harkokin kiwon lafiya da yi a da duba da yadda cewa inda ake daukan mutane a amalanke shanu zuwa asibiti sai ga shi an waye gari asibitocin mu na ƙauyuka birni da karkara ya yi ƙoƙari ya sa musu sabon ambulans da kuma magani maternity na aihuwa pre maternity a jihar yobe wannan gwamna muna masa godiya da fatan alheri muna masa kuma addu'a da fata na gari allah ya taimake shi allah ba shi nasara akan kargan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu radio voh hausa da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso yau ina son ku bani dama in tofa albarkacin bakina game da abin da ke faruwa a duniya wanda za ku ga ana nuno kasa kasan sa a ta social media wannan abu shine abin bakin ciki abin bacin rai abin cir abin Allah wade inda za ka ga ana kona mutum in an kama su yan ta'adda in sun kama mutane su kona mutane su ma in an kama su a kona su wannan al'ada ce wadda ta saba ma wato hankali bale ma shari'a yaushe za a cewa mutum ya zama yanzu abin gayyar in an kama shi a kona shi wannan kenan an shiga kone-konen bani adam wannan fitina ce wadda gaskiya al'umma mai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kawo mana karshen wannan musiba da muka tsinci kanmu a ciki ta ƙona mutum Allah ya sauƙaƙe Allah ya sauƙaƙe daga ƙarshe nake cewa radio biyu hausa ku huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso. assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen hausa na biyu host tehran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram ina so ku bani dama in yi wani tsokaci a dangance da ikirarin da kungiyar tsaro ta france wanda take aiki a kungiyar ecos a kasar mali da za ta dawo nan nijar to hakikanin gaskiya mu dai yan nijar in za a tambayi mu gaskiya ba ma goyon bayan wannan dawo ta nan saboda a malikin ma menene ta wanda na alfanu wanda za mu tabbatar da cewa ta kawo zama lahiya a kasar mali har za ta zo kasar mu na nijar to gaskiya idan dai har talakawan nijar da su wannan abun ba zai yi wa a cewa an kawo shi an kasa sun zo sun zamana domin mu mu gaba wani abun da suke mana wanda suna kamun zaman lahiya a mu kawai sojojinmu na ƙasar mu ta Nijar a ba su kayan aiki ingantacce domin su kare lahiyar ƙasar mu haka shi muka hira da shi da fatan gwamnati za ta ƙara tunani domin ta ga menene mahutar 'yan kasarta na gode bh mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga na maɗatai ku tashi lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa gidan rediyo biyo hayat hausa kuna tare da yahuza insha Allah ki mazaunin libya jihar maradi to lallai gaskiya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani insha Allah saboda yanzu harkokin kaka ta yi wannan amma ya kamata gwamnati ita ma ta diba ta gani ya kamata a ce komai a sauƙaƙe komi kayan gona dan da ya kai komi a ɗan sauƙaƙa a ɗan rage shi da rahusa kuma in lokaci ya kamata kuma su ma talakawa ɗan sai da musu shi kuma a cikin sauƙi. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu rediyon boh hausa da ke tahiran mai magana sanusi maɗatai da mu nijar a yau na shigo shirin ne domin in yi kira ga al'umma musamman ma manoma duba da yanzu mun fara shiga cikin yanayi na kaka kayan gona da aka shuka tuni an ware girba wasu daga cikin abubuwa sai dai kuma daga cikin manoma tuni sun fara kai irin waɗannan kayayyakin kasuwa to muna kira ga waɗannan manoma da abu a hankali a tattali kayan nan domin kuwa idan aka kai wannan kayan ma aka saida sai an bi shi kasuwa an neme shi to da fatan kuma gwamnati ma za ta kawo ta ta gudunmawa domin taimaka ma talakawa ko wajen aunar ma waɗannan amfani da suka noma ne da arha domin idan wannan lokaci ya yi za a sayar musu da shi cikin farashi mai rahusa yadda za su amfana da fatan da za ku tashi lafiya mai magana sanusi madatai da magaram nijar assalamu alaikum sashen wasu labiya tausa barkan mu da warhaka mai magana na wajen daga jamhuriyar nijar ra'ayina a wajen cikin kwamfuta da ziyarar da ministan tsaro ta kasar faransa ta kawo a nan kasar mu jamhuriyar nijar to a gaskiya ba abin da za mu ce sai dai mu ce da shugaban ƙasar Mohamed Bazoum ya tsaya ya yi nazari kan wannan shawarar da suka kawo saboda idan muka duba muka ga yadda ya samu ko ya fara samu garguwa daga talakawa na ɗaya daga cikin alamun da ya nuna na kan cewa zai rage aiki da kasashen yammacin duniya da sauransu saboda ba abin da jawo ma gwamnati da ta wuce bikin gini irin yadda ta rungumi kasashen yamma wanda a ƙarshe kuma mun ga ta'addancin karuwa ya ba raguwa yi ba saboda haka shi ma muna yi mashi hannun shi mai sanda ya kamata ya tsaya nazari kafin ya amince da duk wani abu da za su zo mai da shi idan aka ba wa sojan mu kayan aiki to insha Allah za a ga yanda ake so assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na mai jamhuriyar musulunci ne da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya kuna ta da isa da ya zo daga nan garin mada kiran da ke gani daga gwamnati ta ta jamhuriyar nijar alhaji bagin muhammad muna da matsalar hanya ka ɗauko daga yami zuwa mada hanya ta lalace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jamhuriyar musulunci ta iran sunana mustapha tukur filin gida nijar mazamni kasar libya eh, zan yi tsokaci biske da juyin mulki da an kai a kasar gini eh, shugaban nan na afirka kwaɗan mulki shi ke sawa eh, ana yi musu yawan juyin mulki saboda alfakon da inda ya bi sharuɗoɗin da an ka dinga ya mishi sai zaka yi makundin ƙasar tashi kwaskwarima na shi ƙara zarciya karo na uku ko hudu sannan wannan bai kamata ba tunda da mulki ba na gado bane ya kamata ka sauka ka ba wani shi ma ya hau kuma talakawa sun nuna ba su son ka ba su son ka kai kuma ka ce sai ka kuma dan talakawa ne ake tsaron ake milki kuma dan su ne su ne sun ka kai ka wannan matsayin kuma ka saba ma alƙawarin su ka saba ma alƙawarin Allah sannan bai kamata ba wannan sannan kungiyar ECOWAS ko sai da yawo da ya kamata ta janye ma kasar Gini wannan takunkumi da ta sa mata saboda tausaya ma talakawan da halin da suke a ciki na kasar Gini na gode sunana mustapha tukur filin gidan nijar mazamni kasar libya Assalamu alaikum. BOH ne muku fatan alkhairi da fatan kuna cikin koshin lafiya suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so in daukaci dangance da ministan Faransa da za ta kawo ziyara kasar Nijar dangance da kawo tsaro a sojojin nasu na kasashen su a nan yankin Sahel. To muna kira ga su wannan sojoji na kasar Faransa. To ya kamata dai shugabanninmu na Afirka mu dage dai da addu'a kuma mu sa sojoji na kasashenmu sa su tsare kasashenmu tun da an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa wannan kasashe na waje ba su kawo alfanun komai ba to shine muke addu'a dai Allah ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na gode rediyo a heran murya musulunci suna na shugaba ilami kanti da shayi gaskin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim sd kusfa zariya city jihar kaduna najeriya muna godiya da irin daman da kuke bamu yau na shigo zauren ne dauke da tsokaci game da wani hari da muka ji cewa matasa sun kai ma aurarru ko kullallu wayanda 'yan sanda suka kama a garin tangaza har suka kona su da ransu a hakikanin gaskiya yana kira ga matasan mu bai kamata muna daukan hukunci a hannun mu ba tunda da ya tabbatar da cewa 'yan sanda sun kama wayannan ta gari to sai mu zira ido mu ga me ya kamata wani irin mataki za su ɗauka a kansu sannan kuma muna kira ga jami'an tsaro da wanda aka kama da irin wannan laifi ya kamata a ce akwai wani tanajin doka ko hukunci na musamman da za a yi shi nan take a ce an yanke ma wayannan ɓata gari a hukuncin a daidai da laifin da suka yi domin rashin yin musu hukunci shine zai sa matasan su rinka arzika su rinka ɗaukan doka a hannunsu daga ƙarshe muna a Allah wanzar mana da zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya da ma duniya baki ɗaya muna godiya gidan rediyon shugaban jam'iyyar musulunci na iran ibrahim sd ya zaria siti jihar kaduna najeriya to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo karshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan Rastan ko kuma kisoshin salihan bayi na Ayatollah Shahid Murtada Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin kisoshin bani isra'ila da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana yadda allah ta'ala ya fitini annabi dawuda alaihissalam a lokacin da yake cikin mihrabinsa yana sallah sai mutane biyu suka suka zo masa ta inda bai zata ba ya tsorata da su amma duk da haka ɗaya daga cikinsu ya gabatar masa da husumar da suke yi a tsakaninsu sannan ya yanke hukunci ba tare da ya ji ta bakin wanda aka kawo ƙararsa ba Allah ta'ala ya kawo wannan batun a cikin alkur'ani mai girma inda yake bawa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa labarin annabi Dawud alaihi salam a cikin alkur'ani kamar yadda ya zo cikin suratu Sa'ad Allah yana cewa kuma shin labarin masu husuma ya zo maka a lokacin da suka haura garin masallaci a lokacin da suka shiga wajen Dawuda sai ya firgita daga gare su suka ce kada ka ji tsoro masu husuma biyu ne sashinmu ya zalunci sashe saboda haka ka yi hukunci a tsakaninmu da gaskiya kada ka ƙetare haddi kuma ka shiryar da mu zuwa ga hanya madaidaiciya wasu malamai sun bayyana cewa wa'anda suka shigo wajen annabi dawuda alaihissalam a lokacin da yake cikin mihrabinsa mala'iku ne za a fahimci haka daga cikin ayin da muka karanta mala'iku ne wa'anda suka bayyana a cikin siffar mutane kuma Allah ta'ala ya aiko su ne don su koya wa annabi Dawud salam tsarin alƙalanci kuma abinda ya faru kenan Allah ya farkar da shi kan wannan hukuncin don haka abinda mala'iku suka faɗa masa kan cewa suna husuma kamar misali ne amma ba wai gaskiya ne ya faru ba don haka manufar zuwansu ita ce koyawa annabi dawuda salam da kuma tunatar da shi tsarin alƙalanci na cewa idan za ka yi hukunci to ka saurari ɓangarorin biyu kafin ka yanke hukunci kamar yadda yake cewa lalle ne wannan ɗan uwana yana da tumaki 99 kuma ina da tunkiya guda sai ya ce kalamun ce mani ita kuma ya buwaye ni ga magana sai dawud salam ya ce lalle hakika ya zalunce ka game da tambayar tunkiyarka har zuwa ƙarshen ayan a nan annabi dawud salam ya yi hukunci ba tare da ya saurari bangare na biyu ba ko zai tabbatar da zargin da ake masa ko kuma ya musanta hukunci kowannensu daban-daban ne idan ya tabbatar to hukuncinsa kamar yadda annabi dawud salam ya ba da hukunci tun farko ne amma idan ya musanta to a nan hukuncin zai canza sai alkur'ani mai girma yana cewa kuma dawuda ya tabbatar da cewa mun fitine shi saboda haka ya nemi gafarar ubangijinsa kuma ya faɗi yana mai sujada kuma ya mayar da al'amari ga Allah saboda haka muka gafarta masa wancan kuma lalle ne yana da wata daraja na kusanci a wurinmu da kyawun makoma suratu sa'ad aya ta biyar. daga wannan ayar muna iya fahimtar cewa annabi dawud salam bai yi zunubi ba ko bai saba wa Allah ta'ala don annabawan Allah ta'ala ba sa saba wa umarninsa duk da cewa ya tuba to ba don zunubi ba ne sai dai don barin abinda ya fi dacewa za mu iya fahimtar haka a cikin ayar da ta zo gaba wacce take cewa ya dawo da lalle mu mun sanya ka halifa a cikin ƙasa to ka yi hukunci tsakanin mutane da gaskiya kuma kada ka biye wa son zuciya har ya batar da kai daga hanyar Allah lalle waɗanda ke ɓacewa daga hanyar Allah suna da wata azaba mai tsanani domin abin da suka manta a ranar hisabi cikin suratu sa'ad aya ta 26 wato Allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya mai da shi khalifansa ya kuma bayyana cewa shi makusanci ne a wajen Allah ta'ala duk wannan bayan jarabawa da fitina da ya yi masa masu sauraro a nan zamu dasa a cikin shirin na sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To marilla yanzu kuma zamu kai ga shirin namu na ƙarshe shirin nan na shiryar alkur'ani mai tsarki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة أسوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أسيكم وننشرنا منا شرير القرآن idan masu haro na biyu da mu har yanzu muna nan a cikin ƙoƙarin bayani da kuma sharhi na wannan sura suratu sad to insha Allah yanzu za mu ci gaba da shirin ne tare da sauraron karatu da kuma tarjamar aya ta tara zuwa ta goma sha ɗaya a cikin wannan sura suratu sad irinka mabuwayi mai baiwa suke am kuma su ne suke da mulkin sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu. فاليوم matakai don su samu abin da suke so saurara ci gaba ne da ayoyin da suka gabata a cikin wannan sura kuma Allah ta'ala magana yake da waɗanda suke inkarin wahayin da aka sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah yake nuna musu cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala shine yake da ainihin yancin ya zaɓi wanda zai tura matsayin manzansa ko kuma su ne suke da wannan yanci din hukunci da Allah zai yi akan annabta ya zaɓi wanda yake so ya turo da shi zuwa ga al'umma wani abu ne wanda shi ubangiji shi kaɗai yake yin wannan ba wani abu ne wanda su za su ce a zaɓuwa na ko kar a zaɓuwa na ba waɗansu daga cikin al'umma su saboda tsaban son kai da tsaban son rai suna ganin cewa abun ba haka ba ne saboda haka sai suke ganin cewa a'a su suna da wani abu ne na ƙarfin su ayyana waye ya cancanta ya zama kaza a wani guri kaza waye bai cancanta ya zama kaza a wajen kai ka ce suna ƙoƙari ne masu kallafa wa Allah subhanahu ta'ala abubuwan da ya kasance ya kamata ya yi ko kada ya yi hatta hukunce hukunce da Allah ta'ala zai fito da su sai sun ba da wani abubuwa kenan na wato kai ka ci ra'ayinsu a ciki in ku ba haka ba su suna ganin kamar za su yi wa Allah ma gyara ne in yi wasu abubuwa shi yasa ga irin waɗannan a kowane lokaci sai suna kawo wasu abubuwa na shakku a cikin al'amura sai su dinga cewa to ai da ba a yi kaza ba me yasa ba a yi kaza ba to wannan babban matsala ce dangane ba kurin wai manyan shawon maka ba har zuwa yau har gobe har zuwa ranar kiyama duk waɗanda suke da irin wannan hali to halin su da irin waɗannan mutane na shawon maka to a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi da muka saurara Allah subhanahu ta'ala sai yake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sauran musulmai ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna musu cewa su waɗannan mushrikai da maganganun da suke faɗa kada su kasance sun sanya ku kun yi rauni kar ku raurana da waɗannan maganganu da suke faɗa domin kuwa su waɗansu jama'a ne 'yan kaɗan da suke kawo waɗansu al'amura waɗanda kuma su kansu a tsakaninsu ma akwai saɓani to waɗannan al'amuran da suke kawowa suna so ne su tsaya a gaban gaskiya to kuma ubangiji yake cewa da manzonsa da kuma musulman da suka imani da manzon nasa to ku na tabbatar muku da cewa ba za su yi nasara a cikin abubuwan da suke ba kuma gaskiya a kowane lokaci ita za ta yi galaba akan abin da ba gaskiya ɗin ba ba kuma za su iya zuwa su yi abin da za su kasance sun tafi da wannan gaskiya din ba to wannan abu ne mai muhimmanci Allah yake gaya manzansa da kuma waɗanda suka imani da manzon nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam maganganu da wasu aibatawa da suke yi in dai akan bi gaskiya mutum yana kan gaskiya to kada maganganun wasu waɗanda suke inkarin gaskiya din ya zo na mutum wannan shine abubuwa wanda suke masu muhimmanci saboda haka daga cikin dosin za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi na tara zuwa goma sha ɗaya akwai cewa shiriyan al'umma da ainihin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da yayi yana daga cikin wasu al'amura na Rahman ubangiji subhanahu wa ta'ala haka kuma tsari na shari'a da yadda dokoki za su zo ga ɗan adam wannan ba kowa yake yi ba sai ubangiji allah ta'ala shi kadai yake kawo dokoki yake kawo tsari wanda zai tafi da al'umma ya kuma shiryar da su ya kuma nuna musu tafarkin da za su kasance a kai wanda ba za su samu matsala ba domin tafi da wannan al'amura na wannan duniya baki ɗaya na wajen allah subhanahu wa ta'ala wani darasi da za mu sake ɗauka shine cewa dukkan wasu jama'a ko wane ne waɗanda suka ce za su tsaya a gaban gaskiya su hana ta ci gaba to daga ƙarshe ba abin da za su samu na kaiwa ga hadafinsu kuma allah ta'ala zai karya al'amuransu kuma da ƙarshe dai ita wannan gaskiya ce dai za ta tabbata ko da ku an ɗau lokaci to waɗannan duk suna daga cikin darussan da za mu ɗauka daga cikin waɗannan ayoyi da muka saurara to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin ta masu sauraro kuma haka ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai sallama haka abdullahi salihu usman katsina sake dawowa dauke da wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji ministar harkokin wajen kasar sudan ta sanar da cewa an kame dukkanin masu hannu a yankunan juyin mulki a kasar tashar rasha dai ta bayar da rahoton cewa ministar harkokin wajen kasar ta sudan maryam sadiqul Mahdi ta sanar da cewa zuwa yanzu dai an kame dukkanin waɗanda suke da hannu a yankunan juyin mulkin da aka yi a kasar a jiya talata ta ce wasu daga cikin manyan jami'an sojan kasar da kuma wasu masu matsakaitan mukamai da kuma wasu masu ƙananan mukamai ne suka shirya juyin mulkin a jiya amma bai samu nasara ba kamar da kuma ta ce wasu daga cikin jami'an tsohuwar gwamnati da aka hambarar sun taimaka musu minista harkokin wajen kasar ta sudan ta kara da cewa a halin yanzu dai dukkanin mutanen sun shiga hannu kuma za a gurfanar da su a gaban kuliya domin su fuskanci hukuncin laifin da suka aikata minista harkokin wajen kasar iran ya sanar da cewa sabuwar gwamnatin kasar za ta ci gaba da tattaunawa a biyana da nufin farfado da yarjejeniyar nukiliya wadda amurka ta rusa a tsakanin iran da sauran bangarori da ke cikin yarjejeniyar tashar press tv ta ba da rahoton cewa amir abdullahiyan ya ce gwamnatin shugaba ibrahim raisi ta yi abin da yake daidai da tsari da kuma ka'idoji kuma za ta ci gaba da neman sauran bangarori su aiki da abin da ke cikin tsarin tattaunawar ta biyanna a cewar ministan harkokin wajen kasar ta iran gwamnatin ra'isi ba ta yarda da halayen amurka na rashin girmama dokoki da ka'idoji na ƙasa da ƙasa ba kuma amurka ba za ta hana ci gaban ƙasar ta iran ba ta hanyar matsin lamba ko saɓawa alƙawulan da ta ɗauka iran da manyan ƙasashen duniya shida amurka rasha china faransa burtaniya da kuma jamus sun cimma yarjejeniyar nukiliya da ake kira da jcpoa a shekara ta 2015 bayan shekaru uku amurka ta yi watsi da wannan yarjejeniya a ƙarƙashin shugabancin donald trump duk da cewa dai iran ta ci gaba da mutunta yarjejeniyar da kuma yin aiki da dukkanin abubuwan da ta kunsa sai dai a nasa bangaren sabon shugaban ƙasar amurka joe biden ya ce amurka za ta koma a cikin wannan yarjejeniya kuma tana tattaunawa da dukkanin sauran bangarori domin ganin an warware wannan takaddama ta hanyar diplomasiya. To jama'a masu saurari kada a sha'afa labaran da sana sanar muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Yahudawan Zahiyuniya sun rufe masallacin Annabi Ibrahim alaihi salam tare da hana musulmi gudanar da ayyukan ibada a cikinsa. Kamfanin dalancin labaran Ikna ya nakalto daga tashar Al Jazeera cewa tun a yammacin jiya talata Yahudawan Isra'ila suka rufe masallacin Annabi Ibrahim alaihi salam wanda yake birnin Khalil a Falastinu tare da hana musulmi gudanar da ayyukan ibada da salloli a cikinsa. shugaban kwamitin masallacin Sheikh Hafiz Abu Sanina ya bayyana cewa Yahudawan sun garkame masallacin Annabi Ibrahim ne tun daga lokacin faɗuwar rana a jiya inda suka hana yin sallar magriba a cikin masallacin daga lokacin kuma har zuwa yau Yahudawan suna cikin masallacin ya ce Yahudawan sun kutsa kai a cikin wannan masallaci ne tare da keta alfarmarsa da sunan gudanar da bukukuwan idin Yahudawa wanda suke yi a kowace shekara a wannan lokaci. wanda ake saran ko mai yiwa yahudawan za su fice daga masallacin bayan kammala bukukuwan nasu tun a cikin shekara ta 1994 ne dai yahudawan suka fara yin wannan kutse a cikin masallacin annabi ibrahim da sunan gudanar da bukukuwan yahudawa na shekara-shekara birnin khalil na gabar yamma da kogin jordan ne sannan kuma akwai matsugunnin yahudawa 'yan sharauri zauna kimanin hudu a gefensa wanda gwamnatin isra'ila ta gina kuma sojoji ke ba su kariya minista mai kula da harkokin addini a ƙasar saudiya ya sanar da cewa sun kawo gagarumin sauyi a cikin lamura na wa'azi a ƙasar. tashar rasha today ta bayar da rahoton cewa abdullatif al sheikh minista mai kula da harkokin addini a ƙasar saudiya ya sanar da cewa sun kawo gagarumin sauyi a cikin lamarin wa'azi da ma sauran jawabai na addini da ake gabatarwa a ƙasar. to kuma haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma abdullahi Salu usman katsina da kantumar labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin tehran